shiryawa biyo bayan kwashe shekaru da dama ana gudanar da shugabancin kungiyar makira waya na jihar kaduna wato kaduna state media colors association a ran da ta gabata kungiyar suka gudanar da cikakken zaɓe inda aka zaɓi sababbin shugabanni na wannan kungiyar zaben da ya haɗa ran katakaf makira waya na jihar kaduna a babban wurin taro na aso motel cikin garin kaduna to cikin ikon allah mun samu halartar inda aka gudanar da wannan zaben ga kuma kaɗan daga cikin yadda zaben ya wakana ƙarƙashin jagorancin ahmad idris cika sauran zazzo mu iyayen kungiya da kwamitin zaɓe na wannan ƙungiya na makira waya da ke jihar kaduna muna godiya kwarai da gaske ga 'yan ƙungiya da suka ba mu haɗin kai suka zo aka gudanar da zaɓen nan kamar yadda muka sanar cewa za a yi wannan zaɓe a yau biyar ga watan tara 2021 kuma allah ya taimake mu an zo an yi zaben nan an gama lafiya wanda sakamakon zaben ya kasance kamar haka ni a matsayina na wanda ya kula da shirya zaben da kuma gudanar da zaben ga sakamakon kamar haka gaba ɗaya an kaɗa ƙuri'a guda 200 da ƙwaya ɗaya 'yan takara wanda na chairman zan karanta shi kamar haka aa oil ya samu ƙuri'a 68 wanda shi dan takara na biyu dan juma mai gidan bidiyo ya sami ƙuri'a 132 eh chairman wanda ya ci zaɓe shine dan jiwo mai gidan bidiyo kamar yadda muka ce na da ƙura 132 bayan an kammala kiran sunayen waɗanda suka lashe zaɓe babban lauya a jihar kaduna ya rantsar da su kamar haka inda tuni suka kama aiki ni na ɗauki alkawari a matsayina na cewa zan yi aiki bisa tanaji tanadi na tsarin mulkin ƙasa najeriya da jin daɗi na 'yan ƙungiya da kuma sauran mutane allah ka taimake ni daga cikin iyayen wannan kungiya da suka halarci wannan zaben ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka. Sunana ambassador Kabir Dalladi marafan gwanin gora uba ne a cikin wannan kungiya ta mabuga waya ta nan jihar Kaduna. To gaskiya sai mu gode mu Allah kasancewa an gudanar da zaɓe cikin lumana da kwanciyar hankali. Ah, duk wani ɗan takara da ya tsaya takara wanda bai nasara ba ya nuna farin cikinsa ya kuma yi mubaya'a ga waɗanda suka samu nasara ko kuma wanda ya kare shi a wannan zaɓe to alhamdulahi a shugabanni da suka gabata sun yi kokari akacin bakin kokarin su na ganin cewa ƙungiyar hatta kawo wani lokaci da Allah ya sa aka yi zaɓe Allah ya saka musu da alkhairi su kuma waɗannan zaɓaɓɓu waɗanda Allah ya ba su nasara muna taya su murna kuma da yake mu iyaye ne a kungiyar nan dole ne mu kira taro nan gaba domin mu kara wayan musu da kai da kuma jawo hankalinsu akan yadda za su tafiyar da ita wannan kungiya mun ji ta bakin zababben shugaba na wannan ƙungiyar, inda ya mana karin bayani game da wannan nasarar da suka samu alhamdulillah suna na injiniya dan juma mai gidan bidiyo daga garin kasuwan magani zababben shugaban makirawaya na jihar kaduna wanda allah ya baya wanda aka gudanar da zaɓe a yau to alhamdulillah wato wannan rana rana ce musamman gare ni na farin ciki kuma rana ce mai tarihi kasancewa tafiyar wannan kungiya mun samu shekaru ba masu irin wannan zaɓe na yau ba ina mika ainihin sakon godiya musamman ga yan uwa makirawaya wanda suka halarci wannan zaɓe da aka gudanar kuma babban abin farin ciki shine an yi wannan taro lami lafiya kuma an tashi lafiya ba tare da an tsangwama wani ko an cutar da wani ba kuma duka an yi amfani da dokoki wadda ita hukuma ko kuma kwamitin zaɓe suka shimfiɗa akan wannan zaɓe gaskiya wannan abin farin ciki ne a gare ni alhamdulillah ɗaya daga cikin da suka faɗi wannan zaɓe ya tofa albarkacin bakin sa kamar haka to alhamdulillah sunana abdulrazak ibrahim wanda aka fi sani da baban najada najib da abubakar Sadiq sadiq aa oil an gondo sa kara ejection ga an gudanar da wannan zabe na wato mabuga waya na jihar kaduna inda tuni ka fadi a wannan zabe to gashi mun ga ka gumi abokin hamayyanka eh. me zaka iya faɗa wa masu kallo da saurare to abin da masu kallo da saurare dama ni eh, dama shi zabe dole ne kun san abu guda biyu ne dole an aka ce zabe ne mutum ya dole dama ɗaya ya faɗi ɗaya ya rasa kuma dukkan musulmi ya san da wannan kai kuma musulmi ka san da wannan magana saboda haka wallahi ni da dan juma ba mu da matsala ko kuma mu taɓa samu matsala da shi ba a matsayin shi na yayana kuma ko gobe ko jibi muna tare da dan juma mai gidan bidiyo 100 bisa 100 duk wata gudunmuwa da nake badawa a cikin kungiyar nan insha Allahu ba zan daina ba da wannan gudunmuwa bakin daidai gwargwado in Allah ya so ya yarda Alhaji Baba Kasim Ibrahim ɗaya ne daga cikin jajirtattu na wannan kungiya ya yi dogon bayani a madadin makira waya na jihar Kaduna ni memba ne na kungiya mabuga waya na jihar Kaduna to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hal farko dai godiya da tabbata ga Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana wannan rana yau kuma kai shaida ne ko kuma in ce ku shaida ne da kuwa ga fara da kuwa ga tashi wannan zabe an yi shi halin salin cikin kwanciyar hankali kuma allah ya zaba da shugabanni na dindindin ba irin na riko ba kuma abun dadi a gare ni shine kamar yadda ka faɗa na sha alwashi cewa lallai sai an tabbatar an wannan zaben kuma kamar yadda ake cewa an ce a jajirce to kaga jajircewan ta zo karshe yau kuma muna godiya ga Allah subhanahu wataala um, da yasa aka yi wannan zabe lafiya a gama lafiya wannan zaben ya kai shekara uku ana ce za a yi yau ne za a yi gobe ne in ba manta ba an yi ta gwagwarmaya a kafafen labarai akan cewa musamman da ni baba kasim a matsayina na tsohon uban kungiya na da don da ina cikin iyayen kungiya amma wani su dalilai yasa na ce na fita daga uban kungiya yanzu ina matsayin memba kuma ka manta ba ni ne na fara kada zabe a matsayin na memba na kungiya to um, kira da zan maga mabuga waya shine yau da sun gani kowa ya ga yadda aka yi tururuwa aka zo wajen wannan zaben ya nuna alaman ana son kungiya kuma alaman ana tare saboda haka yadda aka zo aka yi wannan zaɓen ina so a ba da goyon baya ga shugabanni da suka ci zaɓe a musu biyayya kuma Allah sa su yi riko na adalci sannan kuma ina kira ga wayanda ba su samu nasara ba ita zabe haka take dama in haka ce mutane biyu suna takarar dole ne mutum ɗaya zai samu to da fatan waɗannan zababbu za su jajirce wurin sauke wannan nauyi da aka ɗora musu ƙarshen wannan rahoton kenan abdullahi musa sogiji DITV gari ya waye ya waye